Hello ladies and gentlemen, barkanmu da warhaka. Um, ina son yin magana ne akan wani abun da yake faruwa, it's really disturbing me. Akan mu mata, wai a ce mace tana neman ƴar uwanta mace, me amfanin haka da me kuke karuwa a ciki? Har wata ƴar kutumar burowa za ta kira ta ce min tana suna na mata, me ya na miki ke namiji ne da zaki ce na miki? Gaskiya mata, gaskiya mata. To, a dai tsoron Allah wai mace ne har zaki ce mun wai in zo idan har ta yi lesbian da ni ba zan sake bin namiji ba me kike da shi da zaki mun me kike da shi me zaki mun da shi namijin ba zai mun ba kada kowace yar kutumar buro uba da sake kira ta ce mun wai lalle lalle tana so na ba na so mata kuna bin yan uwanku mata okay to ni dama ni dama tun an hima ban ma sani ba what's wrong with you guys mace sai kaga ta sa cin a kafa ta cika hannayenta da zobuna kar ku ga na cika hannayena da zobuna ku ce wai ni ma ina yi ba ni yi kawai ni ado ne ya mun kuma shi yasa nake yi saboda haka wannan abun ba yi bane ba yi bane ya za a yi a oke Allah shi Allah da ya halice mu mata kuma ya maza shi bai san me yake yi ba you be following one like you as, as if you, do, you don't even know what you are doing is that really good no baya da daɗi baya da kyau ba bai ma yi ne a rayuwa malama in zaki bi namiji ki bi namiji duk iskancin ki a zage ki a ce ke karuwa ce a ce kuma ne amma duk macen da ake kiranta ana cewa tana lesbian ba ta ba